بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم قدية تتبت الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan asibashi mai a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da tara ga watan shida shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a babi na uku a karatun wannan littafi mai albarka littafin mawakau malik da muke akan ahkamu durusun fi ahkamu siyam durusun fi ahkamu siyam darussa akan abin da ya shafi hukuncen azumi babi na uku malik ya ce babu ma ja'a fi ta'jilil fitr babun da yazo zai magana kan abin da ya shafi gaggauta buɗe baki wannan babu zai yi magana akan abin da ya shafi gaggauta buɗe baki domin muna ga magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi to yana daga cikin hukunce-hukuncen azumi da zarar lokacin buɗe baki ya yi ka buɗe baki shine ta'jilul fitri gaggauta buɗe baki idan aka ce gaggauta buɗe baki shine da zarar lokaci ya yi ka yi shi in an ce gaggauta buɗe baki shine yin buɗe baki bayan rana ta faɗi idan rana ta faɗi to dare ya shiga to da zarar rana ta faɗi sai ka buɗe baki ko da kana wata harkar ko da wasu abubuwa sun sha kanka ko da dabino kwaya ɗaya ne ko ledar fiya wata guda ɗaya ya zama da kai wani abu da ya ajiye maka azuminka shi ake bukata to duk lokacin da gaza ce gaggauta buɗe baki to ana nufin da zarar lokacin buɗe baki yayi ka yi shi idan aka ce jinkirta sahur ana nufin kada ka ci abincin sahur karfe goma ko goma sha ɗaya na dare ko karfe ɗaya na dare a'a lokacin sahur ka ci abinci a lokacin shi yake nufi da jinkirta sahur har zuwa lokacin da yake daga kammala buɗe bakin sahur ɗinka zuwa huduwa alhijir bai wuce minti talatin ba ko minti talatin da biyar shi ake nufi duk lokacin da ka ji an ce jinkirta sahur ana nufin kada ka sahur a tsakiyar dare duk lokacin da ka ji an ce gaggauta sahur to ana nufin da zarar lokacin shi yayi kai ba wai ana nufin gaggauta buɗe baki ka buɗe baki kafin rana ta faɗi ba ko kuma idan aka ce jinkirta suhur, ka yi suhur lokacin da alfijir yake fitowa ba ba wannan ake nufi ba ina fatan mun gane magana to yanzu menene hukuncin gaggauta buɗe baki gaggauta buɗe baki yana daga cikin hukuncin hukuncin azumi qala babu ma jaa fi ta'jil fitr babu da yazo mai magana kan abin da ya shafi gaggauta buɗe baki qala hadathani yahya malikin عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وانا حديث لنا سهل ابن سعد الصعيد يكي شوى للي تبث ما يتم الله سيرادة أمين تم الله ستبت أقريش ياتي لا يزال الناس بخير متى نبذاس بوشي da alkhairi ba alkhairi yana tare da mutane ba ma ajjalul fitra muddin suna gaggauta buɗe baki in dai kaga mutane suna yin buɗe baki da zarar lokacin buɗe baki yayi to ka tabbata da cewa alkhairi yana tare da su wana ji da ko amma waɗanda ba sa buɗe baki sai taurari sun bayyana to wannan kasan sharri yana tare da su kuma dama waɗanda ba sa buɗe baki sai taurari sun bayyana mutane biyu ne mutum na farko yahudawa sai danginsu su ne 'yan shi'a mutum na biyu su ne 'yan tafiyin ka lura da kyau ka lura da kyau waɗannan da 'yan shi'a da 'yan ne ba sa buɗe baki sai taurari sun bayyana mana sai lokacin da ake kamar tarawih kun gane magana da kyau shi yasa ko ga fa'idar da yasa aka kawo hadisin sai sai ke magana a ah, to menene buɗe baki a'a karka ji cewar yau ai baka jin ba baka gaza ibada ce da zarar lokacin buɗe baki yayi dauki dabino guda ɗaya ka sa a baki karɓi leda fiye